صلى الله وسلم وبارك وانعم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد جماعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بركه مور ساكي هدوى او ان مسلاتي ابو هريره رضي الله عنه. ايوم ريت الله دي قوم شاء رمضان shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shidda wanda zai dace da ashirin da takwas ga watan yuni na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar muna cikin tafsirin suratun ra'ad mun kwana kan aya ta ashirin da tara kuma za mu maraita a kan aya ta talatin in Allah ya so bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك أرسلنا أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب الله يتشك مرها كنيك منذ مكا إكيك مكا سيا مكا باك منزنشي أشين الأمة ود قد خلت من قبلها أمم أن يوصل أمومي قبالنتها al'ummar garin makka tana kusa da al'ummomi daban-daban waɗanda suka haɗa da adawa da samudawa waɗanda an aika musu manzanni gabaninka kuma an halaka su akan ba su yi da'a da biyayya ga manzannin ba don haka kai manzon Allah ba sabo ba ne a gurinsu suna da labarin annabawa ba bakon abu ne don an ce musu an aiko manzo saboda sun sha jin labarin ana aika manzanni litatlu alaihim allazi auhaina ilaik mun baka manzanci don ka je ka karanta musu abin da muka yi wahayinsa zuwa gare ka wato ka karanta musu alqur'ani wa hum yakfuruna birrahman su mutane ne da suke kafirce ma ubangiji mai rahma sun ce ba su san abin da ake ce ma arrahman ba lokacin da za a yi sulhun hudaybiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi umarni a rubuta bismillahir rahmanir rahim suka ce me rahman mu ba mu san rahman ba to suna kafirce ma ar-rahman qul huwa rabbi ce ar-rahman shine ubangiji na shine sarkin rahama sarkin tausayi sarkin jinkai ba domin yana sarkin jinkai ba da ya dade da halaka ku tun kalmar farko da kuka furta la ilaha illa hu ubangiji na babu wanda ya cancanci bauta sai shi ki kadai mun ga rububiya ga rububiyya ga uluhiyya huwa rabbi rububiyya kenan rububiya ita ce wato zaman ubangiji shine mai halitta mu mai azurta mu mai renon mu mai biyan bukatun mu la ilaha illahu shine wanda shi ɗaya kamata mu bauta haka tauhidin rububiya da uluhiyya sun tabbata anan ce wadda aka yi bin rahman kaga al-asma asma'ullahi sun fito sunansa ar-rahman as-sifat rahama da Allah ya fito ya ce ta ta fito haka wannan aya ta kunshi dukkan nau'o'in tauhidi guda uku alaihi tawakkaltu ga Allah na dogara wa ilaihi unai kuma gare shi nake mai da al'amurra na duk ibada ta shi kadai take zuwa gare shi duk bukatu na wurin sa kawai nake neman biyan su walau anna qur'ana oh, wa ilaihi matab haka ne wa ilaihi matab zuwa gare shi ne wato tuba na yake komawa ta duk dai maganar ta zama guda da matab da ma'ab da marje duk guda ne eh, zuwa ga Allah nake mai da al'amarina ولو فلا تصيبوا an suyirat bihil jibal inda a ce akwai wani littafi da ake karantawa wanda idan an karanta shi zai gusar da duwatsu saboda karfin karatunsa au qutiyat bihil ard ko ya zamanto karanta littafin nan zai sa ƙasa ta tsage gonaki da ƙoramu su fito duwatsu su fashe ruwa su fito cikinsu au kullum bihil mauta ko akwai littafin da idan an karanta shi matattu za su tashi lakana hadha alquran da wannan qur'ani wannan jumlar sai Allah bai kawo ta saboda mi saboda ubangiji yana daraja ta hankalin dan adam hankalin mai karatu da mai sauraron alqur'ani cewa akwai abin da ba sai an fada masa bai na ganewa ku ga idan aka bar jumlar haka ba ta da ciko ba ta cika ba ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى إذا أكبر جملة هكذا تشكبا to cikon ta ina yake yana cikin kwakwalwarka da basirar ya kame sauraren karatu inda akwai littafin da karanta shi ke gusar da duwatsu ko yake tsaga ƙasa ta fidda ruwa ko yake sa matattu a yi magana da su sai aka tsaya nan to da wani littafi ne shi ne wannan da kuke karantawa shi ne wannan da ake karanta muku ballillahi al'amuru jami'a ka ce al'amari na Allah ne gaba ɗaya kuna ta faɗin a kawo aya walaula nuzilat aya laula unzilat alaihi ayatun min rabbi ina ma an saukan masa da wata aya ga ayoyin nan ana karanta muku duk abin da kuke son yi inda Allah ya ba da iko wannan karatun ya isa samar da wannan abin kuna cewa to don me da ba zai gaida dutsen hudu zinari ba inda akwai dutsen da ke jirkita ya koma zinari don karatun wani littafi qur'anin ne da yake karantawa ya isa jirkita dutsen hudu ya koma zinari duk abin da kuke nema na mu'jizat siyya qur'ani ya fi karfin sa misali suna kwaikwayo suna kokarin sai an musu irin abin da aka yi ma annabawa a baya to annabawa annabi salih misali dutse ne fito ya buwa ya tsage taguwa ta fito taguwan nan tana shan ruwa yau su sha gobe wannan shi kai karfin abin da ke karanta na alqur'ani annabi musa alaihi salatu wassalam sanda ce ya buga dutse ta fidda ruwa ya buga ruwa o hanya ta fita duk wannan ya kai karfin karatun qur'ani da ake maku duka waɗancan mu'jizat ne masu zuwa su wuce wannan kuma mu'jiza ce baqiya mu'jiza ce tabbatatta afalam ya'ti alladhina amanu an law yasha'u Allahu lahada an-nasa jami'a masu imani ku kwantar da hankali ku daina samun damuwa don an imani da annabi don an kafirce mu qur'ani don an rinka maganganu na izgili kada hankalin ku ya tashi Allah ya ce a falam ya asil ladina amanu shin masu imani ba su yanke kauna ba Allah ya sha Allah la hadan nasa jami'a ba san kaddara Allah bane da Allah ya so su yi shiryar da mutane gaba ke daya saboda haka ubangiji shi hukunta sai an yi musulmi an yi kafiri an yi salihi an yi fajiri an yi sunni an yi bid'i to da bai da zaka damu cewa dole sai kowa ya zama da kake ba ba dole bane wala na yazalu alladhina kafaru tusibun bima sana'u qari'a kafirai ba za su bushe ba kullum Allah zai saukar da wata azaba wata tsawa a kansu saboda abin da suke aikatawa aw tahullu qariban min darihim ko ta sauka kusa da gidajensu hatta ya ce wa Abdullah har sai lokacin da alƙawarin Allah ya tabbata lokacin da alƙawarin Allah zai zo saboda ka babu lokacin da Allah bai samar da musiba ga kafirai amma ba su wasuwa za su rinka bin har gidajenmu suna kulla mana sharri suna kulla mana makirci ba wata siyasar da za a yi sai da hannunsu ba wani wata gwamnatin soja da za ta zo sai sun sani sai sun yarda tattalin arzikin mu yana hannunsu fetirin mu yana hannunsu yan siyasar mu sun zama bayan sannan su bi mu har cikin gidajen mu suna kisan mu su kuma idan Allah ya tashi sai ka ji yau an yi wata irin mummunar tsawa ta kashe mutum ɗari gobe ka ji cewa dutse ya tsage wuta ta fito ta halaka mutum dubu jibi ka ji an yi wata mummunan ambaliya ta halaka gidaje dubu talatin ta kashe mutane dubu ɗari kullum kowace shekara sai Allah ya saka musu bala'i ne Allah ta'ala yake a cikin suratul tauba ala ramma afa awalam yarau awala yarawna annahum yuftanuna Allah ya ma albarka أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ba su gani shekara duk sai Allah ya saka musu da musiba su ɗaya ko su biyu to shine wala ya yazalu alladhina kafaru tusibun bima sana'u qari'atun ba za su bushe ba koyaushe za a saka musu da wata qari'a wata azaba wata mai kwankwasa kawunan su aw tahullu qariban min dari ko kuma ta sauka kusa da gidajensu hatta ya ce wa Abdullah har sai lokacin da alkawarin Allah ya sauka lokacin da za a yi musu azaba ta gaba ɗaya ko kuma lokacin da za a yi musu ɗauki ɗaiɗai kamar yadda aka yi musu ranar badar aka kakkashe su aka halaka su ko kuma ranar da alkiyama za ta zo ƙiriƙiri kuna gani mumini na cikin eh, yarda Allah da rahamar Allah su kwasa su cikin azaba inna Allah la yukhlifu al-mi'ad hakika Allah baya saba alƙawari in kaga Allah ya alƙawari kaga bai faru ba to lokacin ne bai yi ba amma Allah baya saba alƙawari waɗanda ya ce zai ni'imta su tabbas zai ni'imta su waɗanda ya ce zai halaka su tabbas zai halaka su don haka ya kai mumini ka kwantar da hankali duk sadakokin da kake yi duk sallolin da kake yi duk karatun da kake yi duk zikirin da kake yi duk sada zumuncin da kake yi kana neman yarda Allah in ka gaba galadan ba lokacin da Allah zai baka ne bai yi ba amma suna nan aji Allah yana tarawa kai ma fajiri kai hankali bannace bannacin da kake yi kalaman izgili da kake yi kafircin da kake yi zaluncin da kake yi faticin da kake suna na Allah yana tara maka kuma akwai ranar kindillanci ranar da za a bayyana su kuma a fitar da azaba kirkiri kana gani walaqad istuzia bi rusulin ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا فأمليت للذين كفروا فكيف كان عقاب ولقد استهزئ برسل من قبلك Allah ya ce an ingiza an ingiza mutane su yi izgili da manzanni gabaninka ana cewa haza'a bihi ya haza'u ya yi masa izgili ya yi masa janci wato ya muzanta shi to in ka ce istahza'a wato ya nemi wasu ma su yi izgilin irin nasa kaga kenan istuhzi'a bi rusulin min qablik ya nuna suna izgilin suna ingiza mutane su izgili da manzannin Allah min qablik gabanin ka an yi wannan haka manzo Allah kada ka samu dama duk abin da ake maka ba gare ka faru ba an shayi an shayi ma annabawa izgili an sa ingiza a yi musu izgili a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kungiya aka yi musamman club na 'yan izgili a cikinsu akwai alhakam ibnu abil as wanda yake kwaikwayon tafiyan manzo Allah yake yi sai ana ta dariya saboda su mutane ne masu ƙasaita masu cinƙaho masu tafiyar takama shi kuma manzo Allah tafiyar su cikin waƙar da sakina da tsuma'nina da kusho da khudu lillahi azza wa jal babu girman kai a cikin tafiyar manzo Allah cikin natsuwa yake tafiya to sai shi kuma alhaka mai zo sai yana wani kuri yana kwaikwayon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan ƙungiyar izgili gaba ɗaya babu wanda Allah ya bari sai da azabta shi a nan duniya su Abu Jahl da Hisham suna ciki su abu lahabi suna ciki Allah ta'ala ce inna kafainaka almustahzi'in mun isan maka masu izgili Allah ce fa amlaitu lil ladina kafaru sai ne jinkiri ga waɗanda suka yi kafirci ma'ana su masu izgili Allah bai musu jinkiri duk wanda ke izgili da manzo Allah Allah bai mashi jinkiri ku ji a yanke ba yan hakika su tara hukuncin kisa a Kano ko to in Allah ya so ba za a yanke musu hukuncin nan ba za a zarta musu da hukuncin nan ba sai Allah ya saukar da wani bala'i da daga wurinsa mu ba mu isa mu ɗauki fansa akan an ci mutuncin manzo Allah ba ubangiji da kansa yake ɗaukar fansa don haka waɗanda suka yi kafirci Allah ya musu jinkiri ya tara musu aiki ya tara musu boni amma masu izgili Allah baya musu jinkiri shine fa amlaitu lil ladina kafaru ma'ana sai Allah ya tattara musu zunubansu guda guda guda guda guda sai sun gaba taruwa sai musu hukunci na gaba daya ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا كفرا ولهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين آه, آه، مهين آه. آه. اختلف الآل رمونا رمو من سنين سابعني سيمون كرن ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب إيه؟ عشان فيكم بس يعني ولهم عذاب مهين تشيسا دم إزجلي الله تعالى بيك آلي شي كما شي ما سأني إزجلي ده شي أما كدوبا قرشي سورة المطففين وبنجي تعالى يا أم بشما سي مؤمني إزجلي دلوك تند الدين هنا سابو ذا أسامش إزجلي ده شي kaga nan misali lokacin da suna ba ce karfi ba mace in ta sa hijabi yarabinta suke su ne mata dariya har da jifarta yau fa in kana da gemu duk inda ka bi sai an maka izgili yau fa sallama in kai sai a rinka kallon ka ana dariya ga majalisa har ma ce ake dan sallama ya kusa shigowa zai yanzu da zuwa zai muku sallama dattijo da in kace assalamu alaikum sai ce ina yi ina yi ya kunsa ta ba ina yi kaga duk Allah ya kawar da waɗannan abubuwan yanzu to a lokacin sallama izgili ake da ita fa yanzu fa babu to haka zamanin gurba ta farko ta addinin musulunci sabon manzala izgili ake da su da yawa ne musu izgili da wai talauci sai a kama wayar riga ba na ta yi <laughs> wai yanzu na waliya Allah ne shi sai ana dariya wai waliya Allah ne amma ga rigarsa da dauda gashi talakka sun yi tsammani in kana waliyin Allah shi kenan sai ka kuɗance annabi sallallahu alaihi sallama shine mafificin talikai shine badadayin Allah shine babban masoyin Allah amma sai yunwa ta hana mashi bacci bai da abin da zai ci a gidansa akwai daren da ya fito ya gamu da wani me ya fidda kai yace wallahi yunwa manzo Allah ce hmm to mu je gaba sai ga wani ce kai bai yace wallahi yunwa manzo Allah ce mu je gaba sai da aka je gidan wani bawan Allah sannan ya ba su abinci su duka kuma duk fadin ƙasa cikatta da batsewarta tudun ta da rafinta da tekunta haddasa ne babu wanda ya daraja manzo Allah a gurin Allah amma bai sa Allah ya sauka mai da arzikin duniya ba na mun so mu maganar yan izgili masu izgili da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah tabaraka ta lace innal ladina ajramu kanu min alladhina amanu yadhhakun wa idha marru bihim yataghamazun wa idha inqalabu إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فلك فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون كن فإن شكراتهم بس مفسر بقى Allah ce innal kanu min kangararru a nan duniya suna yi wa muminai dariya su ne masu izgili wa izaman marru bihim in suka shuɗa ta kansu sai suna tsegumi ku dibe su wai su ne waliyan Allah wai su ne masoyan Allah وإذا, وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون إن سكا كان سيسو إنك تاكاكا بتتو وما أرسلوا عليهم حافظين Allah ce ba a aike su su zamo masu tsaro 'yan sa ido ga abin da suke yi ba to ƙarshe Allah ce fal yau mallazina amanu min al-kuffari yadhakun yau ranar lahira muminai suna dariyar kafirai kuma a wani lokaci alal ara'ik lokacin suke kishin gide akan wato karagu akan tabarni akan filalla yanzu suna kallon su daga cikin tagogin aljanna suna kallon su suna tsuwa cikin wuta hal subal kuffaru ma kanu yaf'alun shi yau an saka ba kafirai da abin da suke yi ko ba saka ba an saka musu saboda ka in izgili Allah tabaraka ta'ala ba baya musu jinkiri fa amlaytu lil ladina kafaru thumma akhadtum Allah yace sai ne jinkiri makafirai sannan daga baya sai na damƙe su haka in kana kafirci Allah zai ta tara ma in kana fasikci Allah zai ta tara ma amma da ka shigar da izgili Allah bai baka kai fa kaifa kana iqab ku duba yaya uquba ta ta kasance ga yan izgili waɗanda suka gabata man huwa qa'im man huwa qa'im ala kulli nafsin bima kasabat waja'al عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت شن ونندا شيني ونديكي سي أكن قوة ري دا abin da هو دا ko da abin wannan jumla ita ma akwai cikonta da aka bar maka kai mai hankali ka idar ai afa man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat kaman laysa qa'imun ala ayyati nafsin bima kasabat kai da baka da kowa kai da baka ikon kowa kai da baka da ilimi akan kowa kai da baka da masaniya game da abinda mutane suke baka iya saka musu kana ɗaya da ubangijin da yake shine tsayayye akan kowace rai Sheɗatta da numfashinta na hannunsa ruwan da take sha yana hannunsa arzikinta yana hannunsa ayyukanta da sakamakonsu duk ƙarƙashin ikonsa suke ka haɗa wanda ke da ikon kowa da wanda bai da ikon kowa suna ɗai wa ja'alu lillahi shuraka kafirai sun sanya ma Allah abokan tarayya sun same sun yi shirka qul sammuhum ce faɗi sunayen su waje menene su waye sa musu suna ku ne kuka sa musu suna am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ard ko kuna son ku ba Allah labarin wani abu cikin ƙasa wanda shi bai da masaniyarsa cewa akwai wani gunki wanda ya cancanci ya zama shariki ya zama abokin tarayya ga Allah kuna so ku ba mu Allah labarin abin da bai sani ba an bi zahirin bidal qaul ko dai wata magana ce wadda yake ta zahirin maganar ku bal zuyina lil ladina kafaru makruhum Allah ce a an dai kawata ma kafirai sharrin su da kafircin su da shirkin su da ƙaryata da suke ma Allah shine makruhum anan wa suddu an sabil an toshe su an hana musu isa ga hanyar Allah wa man yudlilillahu fama lahu min hadi duk wanda Allah ya batar da shi babu wanda ya shirya da shi saboda ka shirya tana hannun Allah idan ka samu kanka shiryayye Allah ne ya da kai wanda ya bace to bisa izinin Allah da ikon Allah ne ya bace kuma shine ya cancanci bacewa lahum azabun fil hayatid dunya suna da azaba a nan rayuwar duniya ta kunci a cikin zukata wanda duk baya da imani ba yadda za a yi rayu cikin natsuwa ba yadda za a yi ya rayu cikin jin daɗi a ransa yana ya rayu cikin jin daɗi na ni'imar duniya da shan fanka da AC da shan ruwan sanyi da cin abinci mai daɗi da kallon wuri mai kyau amma a zuci dole yana da wani kunci tattare da shi wal azabul akhirati ashaq عذاب الله إلى تاتي أنني تاتي دوما وما لهم من الله من واق باصد ما يكاري سلق عذاب الله نعم مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار مثل الجنة التي وعد المتقون التي مثال الجنة نند أكيما ما ستك ستقوى انت مثال تزا أكاو دومين إتباء كاوتا الجنة بات بينواء عن الدنيا duk abin da تينا cikinta yana da bambanci da دنيا malamai sun ce almasal huwa ilhaqu majhulin bi ma'lum kwatance shine abinda baka sani ba sai a gwada maka wani wanda ka sani domin hankalinka ya kamu wancan sai a ce wane ka kasa gane sai a ce kone mai kama da wane suka ce oh to na gane dogon nan fari mai manyan idanu sai a ce shi fa mai saurin magana sai a ce Allah shi bar mini kai ka gane to kaga ta hanyar kwatance sai ka gane to aljanna yana ya a kwatanta mana ita amma bai yiwa a bamu wato hakikanin ta a nan duniya don abin da Allah ta'ala ce abin nan a cikin suratul sajda fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun shi kwanan salatu ce wai fiha ma la aina ra'at wala udhuna sami'at wala khatira ala qalbi bashar wannan hadisi na cikin sahih muslim a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba abin da ido ke gani Sai da yawa kwarai abinda kunne bai taba ji ba abinda kunne ke ji ya fi abinda ido ka gani to wala khatir ala qalbi bashar waswasi na rashi ya fi dujji da gani to ko ga waswasi ko ga batun zuci baka taba tunanin wani aljanna take ba duk wanda kai tunani an wuce tunaninka to kaga kenan sai dai ai Shina shine Allah ce masalul jannati allati wu'ida almuttaqun misalin aljanna gidajen aljanna da aka yi masu tsoron Allah alƙawari تجري من تحتها الأنهار ƙorammu ne ke gudana ƙarƙashinta ma'ana cikin ni'ima take liyaliya take yanayinmu a damana yana ɗaya da yanayinmu a rani yanayin itace a lokacin zafi yana ɗaya da yanayinsu a lokacin ruwa to yanayin gida wanda yake busashe yana ɗaya da gida wanda ƙorama ta ruwa ke gudu ƙarƙashinsa ba su ɗaya ukuluha da'im Allah ya ce abincinta dimun ne ma'ana ana ci baya ragewa wani basarake ya kira wani malami ya ce ni dai akwai aya da ta ɗaure min kai ba gane ba ya ce wace aya ce ya ce tana cikin suratun ra'ad ukuluha da'imun wa zilluha abincin aljanna dimun ne inuwar ta dimun ne ya ce to inda ana ci ai dole ne ya rage sai ya ce a'a in baka gane maganar Allah ba wani yi ba bayani sai ce aje a ɗauko fitila a ci balbal an ka ɗauko sun a ci balbal ko sai aka aza ta sai ce a kunna ta sai an ka kunna sai ce aje a kawo irin ta guda ɗari sai ce kowace a ɗo sano wutar da a sa lagwaninta a ɗo sano, sai ga su guda ɗari duk an kunna su gaggawa guda sai ce ni ya rage waccan <laughs> kaga da hankali an baka misali wanda hankalinka ke iya gane don ka cewa duk abin da ake ɗiba sai ya rage to sai mu ce maka banda na aljanna wuta wannan in aka sa ta ta lefa aka sa ta ga gidanka socket guda sai a ja rediyo goma rediyo ashirin rediyo talatin a sa firij a sa komi kowa zai ja wutar sai ka ce ta wannan rediyo ta rage don ibi ta wannan a shekara mamaki don an ce ukuluha da'imun wa zilluha abincin aljanna bai ragewa sannan inuwar aljanna ba ta rage ne? na mamaki a ciki tilka uqbal ladina taqaw Allah ya ce wannan ita ce makomar masu tsoron Allah wa uqbal kafirina na su ko kafirai kuma su ita ce wuta ya Allah kai mana kariya don haka abinci aljanna bai karewa da an kawo shi nan duniya ma ba zai kare ba annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin da bukhari da muslim suka ruwaito ibn abbas ya ce manzon allah wata rana ya yi mana sallan kusufi lokacin da rana ta samu zazzabi sai manzo Allah ya dogo sallar nan da yake da aka gama sallah suka ce ya rasulullah ra'aynaka tanawalta shay'an fi maqamika hada thumma ra'aynaka ka'ata kushmiya ne ce ta a cikin riwayar muslim yace kafafta manzon Allah mun ga lokacin da kana cikin bada sallah sai ka sa hannu ka ɗauko wani abu kaman za ka ɓantalo wani abu sai muka ga kuma ka ja da baya sai manzo Allah ce inni ra'aytul janna ina sallan nan naga aljanna a wata ruwaya uritul janna an gwada mini aljanna fatanawaltu minha uqudan sai na bantalo wani abin marmari daga aljanna walau akhastuhu da na riga na riko shi la akaltum minhu ma baqiyatid dunya da kun ci shi dan nan har duniya ta kare to manzo Allah sai ba a bashi ikon yin haka da akul ne ya dauko sai sai dai Abubakar zai ci diyarsa Asma'u za ta ci diyarsa Nana Aisha za ta ci matar matan manzo Allah za su ci sahabbai za su ci tabi'ai za su ci da yanzu in mun je makka kowa za a ce ka shiga ka gugu ya kamar shi na. dan abinci aljanna bai kare to amma Allah bai bashi ikon da ya ɗebo mana shi ba kai ina ma dai <laughs> to shi da lace ukulu hada imun wa billu aljanna dimun ne baya karewa saboda in an kawo maka kofi na juice za ka sha ka sha ka aje ka bar shi haka yadda yake in an kawo abin nan ina dan gwangwanin nan na mirinda za a kama in ka sha ka ajiye kuma gashi ciki kuma ya koma rufe kansa wato ba yadda za a yi cimma ni'imar aljanna sai dai a kwatanta mana yau duk wanda aka jin daɗi ɗan adam ya kai ga shirya daɗi tun da misali za a ga duk takamar su fir'auna duk da fanka ba su da ruwan sanyi wannan na firij sai dai tukunya an ba su da firij ko ba haka ba to yau an kai ma kana ɗakin kawuta sai a ce latsa wannan kana latsawa sar sai ga kofi haɗaɗɗe sai ka ɗebo shuga ka sa ka sha a hotel ɗin da kake kana nan kwanci ɗakin da kake sai ka danna ƙararrawa sai ma'aikaci ya zo ka aike shi ko kuma ka ɗauki waya intercom kuke ce mata kom ko sai ka buga zuwa reception da ka danna zero sai reception su dauka su ce ranka da ita sai a ce sai ka ce dala ina son abu kaza abu kaza sai a hau sam har ɗakin ka a kawo maka to aljanna ba wai sai ka danna ba a ranka in ka nasa za ka ga abin ku gaya ma tura su yau abin da na sa gare na zan gane shi <laughs> ba za su iya ba to kaga duk yadda aka yi abin da yake aljanna ba za a cin masa ba to shine Allah ce tilka uqbal ladina taqaw gidan aljannan nan nan ne makomar masu taqawa nan ne makomar masu tsoron Allah ya Allah ka sa mu cikin su ya Allah kai mana arziki da bai shiga aljanna wa uqbal kafirina nar su ku kafire makomar su wuta والذين آتيناهم الكتاب والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك وَدَنْدَمُكَ بَاسُ لِلتَّافِي daga cikin magabata wato يهود da waɗanda muka yi baiwa gare su suka san littafin ya farahuna bima unzila suna murna da abin da aka saukar maka wanda suka san attaura suna murna qur'ani ya zo don sun san akwai bushara da zuwan qur'ani cikin attaura wanda suka san linjila suna murna da zuwan alqur'ani domin a cikin linjila an gaya musu alqur'ani zai zo kuma kai suna murna da zuwanka ma fa waɗannan kalilan ne su ne su abdullahi ibn salam su ne su ka'ab eh, ka'abul ahbar wanda malamai ke ce ka'abul ahbar qalilan ne in kwarori ne a yatsunka zaka kirge su wa min al-ahzabi man yunkiru ba'dha daga cikin kungiyoyi na kafirai akwai masu musun sashen alqur'ani su ce ba su yarda da shi ba kamar yadda yahudu suka yi lokacin da aka zo da ayatul rajim. suka ce ba su yarda ba qul innama umirtu an a'budu Allah kace ni an umarce ni ne in bauta ma Allah manzon Allah bai ce a bauta masa ba ko ya ce a bauta masa shi kansa cewa an umarce shi ne ya bauta ma Allah wala ushrika be kuma ni bana yi ma Allah shirka da kowa haka nima kada ku yi ma Allah shirka da ni kada ku mai da ni karinin ubangiji kar ku mai da ni wato ainihin abokin tarayyar ubangiji ilaihi al'u zuwa ga Allah nake kira wa ilaihi ma'ad kuma makoma ta ga Allah take wa kadhalika وكذلك Hasman حكما ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك ما لك من الله من ولي ولا واق وكذلك أنزلناه حكما عربيا التي حكى لكم مك سوكد للتافنن حكما عربيا أي محكما متقنا بأوضح الألسنة واللغات وهي اللغة العربية من da alkur'ani أعرري kyautatacce gyararre da mafi tsari mafi kyawu mafi daɗin harshe shine harshen larabci duk yaren da za a karanta littafin nan da shi ba larabci ne ba za ka ji daɗinsa ba saboda ka duk wanda fassara ta yi zaƙi ba a tilawata ko ana yi yanzu misali wannan aya fasara mun ita da hausa sai a ce ka yi tilawa wannan fasara taka za ta yi daɗi ai ba za ta yi daɗi ba shi yasa za ku ga in kuka kama tashoshin kiristoci suna karanta bible gashi da larabci yake karanta amma ina babu daɗi to bare kuma an karanta shi da hausa sai ka ji hausa kanta wani bambara kwai to shine hukman arabiyya abinda yasa Allah baya son a samu wani shakku cikin Qur'ani baya so a samu wani ɗan rikici shi yasa sai so da shi da awdahul lughat yare wanda ya fi kowane bayani duk abin da kake cikin ran ɗan adam larabci na iya faɗin sa amma ko da yaren uwar da ta haife ka ba za ka iya faɗin wani abu ga shi a ranka baka sai da za ka faɗe shi ba to amma larabci yana iya ba kai ba ma haka ba larabci yana iya abin da ke cikin ranka idan ka kware gare shi ya baka salo salo nau'i nau'i ka faɗe shi ta fuska saba'in larabci ɗaya hakan in kuna so nan ku rinka karanta waƙoƙin larabawa ku gani za ku sha mamaki wala in ittaba'ta hawa'ahum manzo Allah inda zaka biye maso zukatansu ba'da ma ja'aka min al-ilmi bayan abin da yazo maka na karatu malaka min Allah min waliyin ka sani fa baka da wani majibinci wanda zai kare ka daga Allah wala waqi baka da wanda zai kare ka daga Allah ma'ana manzo Allah darajarka da kimarka saboda bin Allah ne da kake yi saboda bin wahayin ƙur'ani nan da ake maka ne da a kaddara zaka kauce ma alƙur'anin nan daidai da ta guda to fa ba ka da wani masoyi da zai hana maka wato gamuwa da azabar Allah to wannan abin da Bahaushe ke ce ma a tarbi tsakuwa kenan don aya ta ji tsoro manzo Allah ba zai taba barin umarnin Allah ba ba zai taba barin littafin Allah ba to amma shi ma anan an ce masa ka sani inda zaka bar littafin Allah to fa kana cikin matsala to mu kenan fa in ba bi aula wala kad arsalna rusulan ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ولقد أرسلنا رسلا من قبلك كما حقيقة والله من أيك من ذنيك قبالنك ذهك باكيني النبي فرقو باكيني ما نكرشي وجعلنا لهم أزواجا وذرية من سيامس ما يا من سيامس إيايا haka idan suna ganin dan me wanda zai yi aure ir gidanmu fa yake nema sannan waye ce yana da wani fifiko a kanmu sannan ga 'ya'ya nan ya haifa wanda ya nuna abin da muke mun kashe fitila cikin dare shi ma yana yin sa saboda haka bai cancanta ya zama je kadan Allah ba to duk annabawa ma haka suke haka Allah ya tsara kuma wannan daraja ce gare ku ku yan adam cewa irin ku ne aka ba manzanci kenan kimantawa ne ga jinsi na dan adam wa ma kana li rasulin an ya'ti bi ayatin illa bi idnillah manzo baya iya zuwa da wata aya wata alama wata mu'jiza daga wurin Allah sai fa idan Allah ne ya izinin ta haka manzanni suna zuwa ne da mu'ujizoji da izinin Allah ba wai da ra'in kansu da sha'awarsu ba ba haka manzo zai ga dama ya ce ga mu'jiza yayi muku ba ba haka bane Allah dai yake ba shi mu'jiza don haka annabawa da izinin Allah suke zuwa da mu'jiza inda za ku ce su zo da wani abu wanda ku kuke sha'awa ba za su iya ba to ina ga wanda yake cewa shi ba annabi ne ba amma yana iya kawo mu'jiza da kashin kansa yana iya yin abin da ya ga dama wato yadda yadda haushe yake suranta waliyi misali cewa duk abin da ya ga dama a cikin wato duniya yana iya yin sa shi yasa in ana ba da labarai irin waɗannan irin na waliyai sai ka yi tsammanin waliyi ma wani ɗan ƙaramin Allah ne a sistan god ko hmm. wani marubuce faɗi haka wato ya zama mataimakin Allah ga yin abubuwa ka gani ko da aka faɗi karamomin wani waliyi shi wani shi wani wani bature yake cewa to wannan ya zama assistant god to konan misali karamomin shau da ake yadawa misali za ka ji an ce ya tsallaka gwanja ya ji ya ɗebi goro wato ma'ana har al'ada su dai suna kishin a ce annabi yi wani abu sai sun ce shehu yayi tunda an ce annabi ya tafi yayi isra'i da mi'raji shi kuma shehu ya je gwanja ya je abin nan ya je lagos ya ɗebo goro eh, kwarai har da isra'i an ce yayi kuma yana da asharatul mubashsharuna da irin waɗannan abubuwa to wannan wannan barin tafarkin shehu ne shehu mujaddidi babban malami ne bisa ga sunna kamar malamai iri-irinsa da dama da aka yi gabaninsa kamar ko waɗanda ba za a gushe ba za a yi su har yau mace. da haka ba zai taɓa kauce ma tafarkin manzon Allah ba ba zai taɓa cewa ana masa wahayi ba ba zai taɓa cewa ya ga annabi annabi ya bashi wani abu ba da ya sa annabi lokacin bayyanarsa ya riga ya wuce tun lokacin da sahabbai suka yi ban kwana da shi to kenan juya duniya da sarrafa ta da yin abin da aka ga dama a cikin ta haƙƙi ne na Allah shi kaɗai duk wanda ce akwai mai tasarrafi a duniya ba Allah ba to yi ma Allah shishigi kuma yayi ma Allah shirka li kulle ajalin kita kowane wato ajali kowane yanayi kowane aiki ko wace rai kowane al'amari yana da rubutaccen abu a wurin Allah Allah ya riga ya rubuta komai tun gabanin haka saboda haka cewa a zo muku da mu'jiza kuna gaggawar kai amma azabta ku ba abin da zai canza na kaddarawar Allah da Allah ya tsara za a yi shi za a yi magana ku ba ta canza komai yamhullahu ma yasha wa yuthbit Allah yana goge duk kaddarar da ya so ya tabbatar da wanda ya so wa indahu ummul kitab amma ummul kitab Allahul mahfuz wanda ya canzawa wato yana wurin Allah saboda ka abe ke canzawa kenan maqadir al-yawmiyya eh, kaddarori na Allah da mataki mataki ne gabanin halicci sammai da ƙasa da shekara ɗari biyar Allah ya rubuta komai lokacin da zai halicci duniya ya rubuta komai na duniya kai lokacin da za a halicce ka kana cikin ciki ya umarci mala'ika ya rubuta sannan kowace shekara yana da abin da ya rubuta maka sannan kowane wuni kana da shedul na wannan wunin to shedul ɗinka da yini Allah na iya canza shi bayan an rubuta shi shedul ɗinka na shekara Allah na iya canza shi bayan an rubuta shi shedul ɗin da aka rubuta kana cikin ciki Allah na iya canza shi bayan an rubuta shi amma wa indahu ummul kitab allahul mahfuz komai bai canza ba a cikinsa saboda haka akwai abubuwa da allah ya rataya su da dalilai wunin yau ka tashi an addari cewa bocar ka ta miliyan hamsin za ta fito to sai ka tafka wani mugun ma'asi tun da jijjihi tun da safiya kafin ka fito sai Allah ya kawo wani sanadi na jinkirin bocan sai zan wanda zai sa bata hannu sai a masa mutuwa kwanta gora sai ya bar sakkwato ya can ko wani dalili ya sa ya bar gari gaba ba zai samu ta hannu ba kuma a bisa kaddarar ka ta wannan yinin an rubuta za ka samu wannan bota me ya hana maka samun ta wannan ma'asi da kai ba Allah bil aks kawaye gari kana ta kai koke ga Allah kuma a shadul ɗinka na yau mala'iku sun rubuta maka cewa yau ba wani sisin kwabo da zai shigo ka ana wayo gari sai wata almajira ta shigo gidanka boyar Allah da ya kawo ki sai ta ce wallahi ni ba jawara ce ya'ya bakwai an bar mani ba ni da gaba ba ni da baya ka ji tsoron Allah ka ji tausayi na ka ji tsoron Allah ka taimake ni sai ka ce kai lalle wannan boyar Allah kina cikin wani hali tun ba kwano nawa ya rage mana na gumi sai ta ce uku sai ka ce to cire ta sa guda ta yau ki ba ta kwano biyu da rabi kai kundun bala gaba ɗaya ka bar mu Allah can gwamna ya zo yana diba wani abu sai ya kai ga wani sura sai tura ah kai wani fa mun daɗe da rike ne kuɗi fa <laughs> Allah na ingiza shi sai ce aje a kawo can wani ran nan sai ka samu miliyan ɗinka hamsin da wancan da wannan duk a shadul ɗinsu su na yi kaddara <coughs> ta asali ba abin da ya faru shi ne ya faru ba to shine ma nan yamhullahu ma yasha wa yusbi Allah zai goge wata kaddara ya tabbatar da wata saboda haka ba mu barin addu'a har abada domin me addu'a tana kawar da kaddara yau da safe na gamu da wani tsotsayi ina tafiya masallacin asuba na farma wata kwalbati ta fashe min kafa ina zauna a na tuna karatunmu na shekaran jiya da ce wallahi kila wani babban abu ne Allah ya mai da shi haka gashi bai hana mini azumi ba bai hana mini zuwa muku tasiri ba to kullum ka ji tsoron Allah ka yi addu'a ka yi sadaka ka kyautata ma mutane da fatar Allah zai kawo maka da miyagun kaddarori ka addu'a da kuka ji uwayen mu na yace Allah ka kawo mana da miyagun ƙaddarori addu'a ce mai kyau kun bisa ga sunna ƙaddara tana iya taso maka amma Allah ya kawar da ita sai Allah ya ce ni وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك أو نتوفينك فإنما علينا عليك البلاغ وإما نرينك وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وإما نرينك بعض الذي نعدهم منذ الله إذن مكسام كسام جامر دمك ودامك Sashen abin da muke musu na alkawari na cewa za mu halaka su idan mun gwada maka wannan a duniya to ranka zai yi fari za ka ji daɗi a wani tawaffayan naka idan kun mun karɓi rayuwarka baka gani ba to kada ka samu damuwa fa inna ma alaikal kai da mai isar da saƙo annaka wa alaina hisab mu ko muke yin hisabi za mu saka musu alƙiyama in ba mu musu anan duniya ba Allah baya gaggawa da dan adam yake yi ubangiji hakuri ne shi wani izgili in aka yi ma Allah shi sai kai kanka ka ji kai inda Allah na shawara da kai da ba haka zai yi to bai shawara da kai hakurinsa ya yi yawa kuma duk abin da zai baka mamaki bayan haka nan yana iya jin kai da rahama ga wannan mai ta'asa, sai kaga ya tuba an shayi waɗanda suka fasa ma manzon Allah baki manzon Allah ce kai anya ko waɗannan za su gamu da rahamar Allah Allah ce laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'azzibahum fa innahum zalimun malamai suka tun da ya fara maganar tuba da waya ya zauta su, sai ga su duk sun musulunta sai ga su duk sun zama almajiran manzo Allah sai ga su da tutoci bai da manzo Allah suna takbir suna neman aro su kafirci Allah ta riske su awalam yarau anna natil arda nanqusuha min atrafiha shi wai kafirai ba su gani cewa mu ke zuwa muna rarrage ƙasa ta gefe gefenta malamai sun ba wannan aya fassarori daban-daban ko suka ce ana nufin za a yi ta halaka azzalumai a yi ta halaka makaryata a yi ta rage rage ma duniyarsu wasu suka ce a'a da ake nufi ita kanta kasar ana rage ta to wannan na biyu malaman kimiyyar ƙasa suna ƙarfafa shi saboda sun auna yawan abin da iska ke kaɗawa yana kwashewa na yashi akan tudu yana zubawa teku kowace shekara da miliyoyin ton ton ne na yashi saboda haka kowace shekara wannan mulmulin ƙasa da muke bisa gare shi sai ya rage nauyi saboda yashi da ke kwarara yana faɗawa cikin teku to kaga wannan kuma wata mu'jiza ce ta alkur'ani wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi Allah shi ke yanke hukunci kuma ba mai daga ƙara idan ya yanke hukunci wa huwa sari'ul hisab Allah mai gaggawa hisabi ne duk tarsashin duniya na yau da na jiya da na shekaran jiya da na bara da na gobe da na jibi da na baki da na bakin baɗaɗa da duk tarsashin duniya daga annabi adamu har zuwa ɗan adam na ƙarshe cikin wuni guda Allah zai musu hisabi babu wanda ya kai Allah saurin hisabi wa qad makara na min qablihim وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب وقد مكر الذين من قبلهم وإن سكا قباتي قريشا واسمو سيسا لا ما أديني ما كيرتي قل لا ما منزلني ما كيرتي سيسا شري شري فلله المكر جميعا دون ما كيرتي هنو الله يكي baka da yadda za ka yi ka kulla sharri ya ci nasara sai idan Allah ne ya tsara haka ya'lam ma taksibu kullu nafs duk abin da kowane mai rai ke yi Allah ya san da shi wa sayalamu al-kuffaru liman uqbad dar kafirai na shirin sanin wake da ƙarshen gidan kwarai a ranar alkiyama ko mun nake da shi ko su za su sani wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala waɗanda suka kafirta sun ce kai ƙarya kake ba manzo bane kai kuma da suka ce haka annabi bai fushi ba qul billahi shahidan baini wa bainakum manzo Allah kace musu Allah ya isa zan mai shaida tsakanina da ku wa man indahu ilmul kitab haka kuma duk malaman littafi duk waɗanda suka san attaura da duk waɗanda suka san linjila su san zan masu shaida tsakanina da ku cewa an ba da bushara da zuwa na a cikin wannan littafai da kuma littafin da zan zo da shi zaka gaskiyar manzo Allah a fili take ko masu ƙaryata shi sun ƙaryata shi wannan ba zai cuta masa da komai ba alhamdulillah wannan shine karshen tafsirin suratul ra'd abinda muka karanta a cikin ta bisa ga sawaba Allah ya bamu iko aiki da shi ya bamu mu ladarsa idan mun kuskure ko harshe Allah ya mana afwa ya mana gafara Allah ya rufe asirin mu duniya da lahira ya kare mu daga tsotsayi da miyagun kaddarori gaskiya ku hakuri na tara tambayoyin kuma na aje suna manta da su kamar da jiya yanzu tambaya guda ɗaya ke hannuna wani ce assalamu alaikum malami ne na karya azumi da gangan shekaru ashirin da suka wuce kuma yanzu ina son in gyara to yaya zan yi dole ne sai na yi azumin ko kuma na samu in ci da miskinai to Allah dai ya taimake ka tun da ke duk tsawon lokacin nan baka manta ta'asar da kai ba baka manta laifin da kai ma Allah ba yanzu da na sanin da kai ya ishe ka zaman tuba amma wannan azumin yana nan bisa kanka sai dai ya danganta ga yanayin da ka karya azumin idan ka karya azumin ne a mutunce ma'ana ka ci tuwo ko ka sha ruwa ko wani abu mai kama da wannan to ka ranka wannan azumi idan kuma da ta'addanci ka karya shi shine saduwa kai da iyalinka a wannan lokaci ko ma da ba da iyalinka ba to ka keta alfarma wannan azumi azumin wata biyu a haukanka wasu aiko tambayoyi yanzu ban sani ba ko sun dace da abin da ya muke karatu ita malam ka ce Allah baya jinkirta masu izgili shi malam wannan ya nuna idan mutum ya yi ma izgili a kan wata sunna da ka riƙe kuma kana da iko a kan shi za ka iya gaggawa ɗaukar mataki kan shi a'a ba kai ka ce ka ɗauki mataki a kan shi ba amma ka yi gaggawa ɗaukar matakin shari'a a kan shi ne ka kai ƙararsa ka kai ƙararsa don a ɗauki mataki a kansa da yawa akwai damar da ba mu amfani da ita in ba don yanzu da aka yanke ma waɗannan in hakika. yan sabbin yan tijjaniya in ba da aka yanke musu hukunci a kotun shari'a musulunci a Kano ba da yau mu san cewa wai yi ma Allah da manzon Allah da ƙur'ani da hijabi da wa'azi izjili suna da gurbi na laifi a dokokin Najeriya ba mu sani kotunan shari'a musulunci akwai su a jihohin mu to kuma sun tanadi hukunci mai tsanani ga wanda ya izjili da addini saboda kana iya kama shi a kai shi kotu sai a yanke masa hukunci matsala ita ce in aka baka dama kai ka ɗauki hukunci a hannunka wani zai ɗauki hukuncin bisa zalunci da ta'addanci wani za ka yi ka sayar mata da shi in ka ka da shi ko in ya ka da kai sai ya zo ya kama ka cikin dare ya yanka in aka ce mai sai ce wallahi manzo Allah ya za kun gane dalilin da yasa shari'a ba ta dama da hukunci ga hannunmu ba saboda ba dukkanmu muke da kwarai ba amma ita kotu dole sai bincike ta tabbatar da laifin mai laifi yanzu misali yan haƙiƙa na su goma sha biyar ne su goma sha hudu ne aka kama an yanke hutara hukuncin kisa da ita da ta kira mauludin da yan kazaginta su takwas ko su bakwai da malamin su wanda shi ya koya musu wanda da aka yi fira da shi a freedom sai ce ai laifin su shine bayyanawa ai ba a bayyana sirrin ubangiji to da shi duk an yanke musu hukuncin kisa amma hudu sun yi firi saboda laifin su bai tabbata ba to kai da an ce ka dau mataki a kansu hukumar hizba da an ce ta ɗau mataki a kansu da malaminu da wani ya kai su lahira su goma sha hudu kaga da ayi da ayi banda alhali akwai barantacci a cikin su saboda haka ko hukumar yan sanda ba a yadda ta yanke hukunci ba hukumar hizba ba a yadda ta yanke hukunci ba kai individual ba a yadda ka yanke hukunci ba amma kama ka kai ma doka doka ta bincika ta tabbatar da laifin mai laifi sannan ta zartar da shi shari'a musulunci ba so take ana ta yanke hukunci ba so take ai barasana. in ka san ana iya kama ka in kai laifi ya ba za ka yi laifin ba malam ne ce wannan tambaya ta ce menene hukuncin wanda ya mafarki ya sadu da mace a cikin watan azumi har mani ya fito mashi idan dai mafarki ne ba ganganci ba ne mafarki baya karya azumi baya karya azumi wannan shine abinda malamai suka tsayo a kansa baya karya azumi ah, amma ka yi kokari ka yi aure ya kun ta mafarki kana ta zubar da alheri bisa shimfiɗa wannan alherin ‘ya'ya ne masu yawa masu amfani masu albarka mai eh, ‘yan uwa da dama sun yi ta aiko roƙo wannan ya aiko don Allah don Allah don Allah malam ina baran addu'a kullum sai mun samu wannan addu'a ku yi haƙuri mu ba maza ba mu bace a nan mu karanta takaddu na mabukatan mutane domin a tunani na yanzu don Allah duk wanda mabukaci ya daga hannu ne mu gani don Allah to zai an ce kowane kusa ya yi aiko masa addu'a ya kenan ka gani yawa saboda haka duk yadda kake cikin bukata mutane suna na cikin bukatu irinsu ni ina da kuka ne in na tsaya na fara roƙonku inda haka ne ni ma ina da bukatoci masu yawa a gurin Allah so kina a takaice ba mu son ai ta kamuna addu'a amma karshen kowane karatu muna addu'a wadda ta shafe mu gaba daya ko kuma in ce wani lokaci don ba dole bane ba sunna bace cewa duk sanda muka gama tafsiri sai mu yi addu'a amma akwai abin da shi sunna ne wanda kuma da yawan masu kashe minti takwas minti goma suna addu'a ba sa yin sa shine kafaratul majlis duk wani majalisi da manzo Allah ya zauna ba zai tashi ba sai kafaratul majlis ku karanta min kafaratul majlis in jiya yi eh, lalle ku ahlus sunna ne na tabbata wata makaranta idan nayi wannan ba za su ba za su amsa ba to alhamdulillah da wannan kafaratul majlis mun zo karshen karatu amma asusun manara yana nan don haka kada wanda ya tashi sai mun gama tallafa ma asusu kamar yadda muka yi jiya yau za mu yi gobe ma za mu yi daga nan sai mu rufe mu je mu bawa bayan Allah abinda Allah ya bada iko asusun manara dai asusu ne da kungiyar jama'atul zalatul bid'a kai kamata sunna ta kafa a shekaru da dama a baya kuma ga wani bawan Allah na ya aiko da dubu goma cikin envelope an fara da su ga wasu bayan Allah na sun kawo turamin atamfa sun kawo shaddodi ni mana alƙawarin turmin atamfa ku tuna mini gobe in ban ba su ba ku azamin tara in ba da cash sai a je a siyo kai masha Allah wannan wannan shadda ce kai ya dudduka ne amma masu kyawun gaske da kuma turmin atamfa a ciki waɗannan ma ga sunan su ma alhamdulillah madalla madalla to duk Allah musu albarka kamar da ka sani manara forms take bayarwa sai a bawa malamai masu karantarwa da masu tafsiri da waɗanda aka sani su ko su ba gidajen marayun da suka sani duk wanda aka san cewa ya mutu ya bar iyali sai a ba su forms su cike to haka bayar ta hannun wannan malamin kuma za a bayar da kana jin su malam cika in kuna da marayu sai ku je ku same su kun cika ku masha Allah wannan kan ganila ce sabuwa dunkakkiya bugaggiya haɗaɗɗiya wanda in je gurin wani maraya ne kuke ji eh kai wannan Allah ya masa albarka Allah ya suturta shi duniya da lahira irin haka ake so jama'a Allah ta'ala ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu aljanna ba sai fa in kuna sadaka da abin da shi kuke so aka kada mu rinka ɗauko tsofaffi ita dai manara mata ce ba ta bukatan tsoho ba ta iya ba rayu tsofaffin kaya haka wanda yake da sabo ya kawo wanda baya da shi ya zuba kuɗinsa za mu haɗa nashi da na wani mu je mu so sabon mu bayar Allah shi ya san da zai raba musu lada ya Allah ka samu gama lafiya ya Allah ka rufa mana asiri ya Allah ka yi mana ƙarshe mai kyau ya Allah ka samu cika da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا يا مولانا إنك عفو كريم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به أوليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين